jama'a assalamu alaikum barkanmu da warhaka barkanmu kuma da sake saduwa a cikin wani sabon shirin na labaran channels wanda ni abubakar salihu zan jagoranta kasashen kudu da hamada sahara afirka za su buƙaci ƙarin malaman firamare da na sakandare miliyan goma sha biyar kafin shekarar 2030 domin raya fannin ilimi da annobar corona ta gayyara majalisar ɗinkin duniya ce ta shaida hakan a wannan ranar malamai ta duniya da ake biki tana mai cewa akwai bukatar sake hoɓasa domin sake farfaɗo da ɓangaren ilimin ana bikin ranar ɗalibai a ranar biyar ga watan oktoba kowace shekara ko ranar malamai domin tunawa da gudunmawar malamai a fannin ilimi na duniya baki ɗaya sa'annan a ranar akan mayar da hankali wajen duba matsalolin malamai da bijiro da hanyoyin sace inganta su da inganta rayuwar malaman to dangane da wannan batu ne shugaban kasa muhammadu buhari ya amince a soma biyan ɗaliban da ke karantar fannin koyarwa a jami'o'in gwamnatin naira dubu saba'in da biyar a kowane zangon karatu na digiri sa'annan za a biya za a ke biyan ɗaliban da ke karatun nce a kwalejojin koyarwa na tarayya naira dubu hamsin a kowane zangon karatu ministan ilimi malam adamu adamu shine ya sanar da hakan abuja a lokacin bikin ranar malamai ta duniya da aka gudanar a talatan nan hakan dai wani bangare ne na sace karfafa dalibai wato karfafa dalibai gwiwa musamman ma masu karatun fannin koyarwa a jami'o'i da kwalejoji na ilimi da ke faɗin tarayyar kasar nan yanzu kuma an zafafa matsin lamba a kan shugaban kasa muhammadu buhari domin tuhumar ɗaya daga cikin makusantansa kuma gwamnan jihar kebbi a tiku bagudu gudu da tsohon gwamnan anambra peter obi da sauran fitattun 'yan najeriya da aka bayyana sunayensu a cikin takaddun pandora da suka bankaɗo yadda attajirai da 'yan siyasar duniya suka mallaki haramtattun dukiyoyi a ƙasashen ƙetare tare da kaucewa biyan haraji kimanin 'yan jaridu 600 ne suka tattara bayanai akan wannan almundahana bayan da suka gudanar da bincike a kasashen duniya 117 inda suka gano yadda attajirai da 'yan siyasar duniyar nan suka mallaki kudaden sirri a najeriya baya gaba gudu da obi har ila yau tunan sililin ya ambata sunan wani tsohon alkali na kasar nan wato alkalin alkalan kasar nan da wasu tsaffin 'yan siyasa da wani fasto da makaman da sauran mutane yanzu haka kungiyoyin farar hula wato fararen hula da wasu masu ruwa da tsaki a najeriya na yin kira ga shugaban kasa muhammadu buhari da ya bada umarnin yin tuhumar waɗannan fitattun mutane da aka ambata a pandora papers duba da cewa gwamnatinsa na ikirarin yaƙi da cin hanci da rashawa sai dai a martanin da ya mayar bayan da 'yan jaridu suka tuntuɓe shi mai magana da yawun gwamnatin buharin malam garba shehu ya ce kamata ya yi a fara zuwa ofishin hukumar yaƙi da cin hanci da rashawa ta efcc da ma'aikatar shari'a kafin tuntuɓar fara shugaban ƙasa akan wannan lamari. a nan kuma 'yan sandan kasar nan sun ce sun kama wani gungun masu satar mutane da ke zuwa har tashoshin mota suna kafa tarko ga matafiya a cewar 'yan sanda gungun na mutum tara kasurguman masu satar mutane ne da suka kware wajen sace matafiya a kan manyan titunan da ke fadin tarayyar kasar nan wato da ke yankin arewa maso yammacin kasar nan haka kuma rundunar 'yan sandan ta ce ta kwato gurneti goma sha ɗaya da bindigogi goma sha ɗaya da motoci sha biyar a hannun gungun na mutanen da ake zargi da aikata miyagun laifuffuka rundunar 'yan sandan ta ce masu satar mutanen waɗanda dukkaninsu matasa ne 'yan tsakanin shekaru 22 zuwa 30 sai guda ɗaya mai shekaru 45 suna ƙarƙashin jagorancin wani mai suna bashir sule mai shekaru 25 rundunar ta ce an kama gungun ne bayan da 'yan sanda suka bankaɗo shirye-shiryensu na gudanar da wata gawurtaccen satar matafiya a kan titin kano zuwa katsina sanarwar da mai magana da yawun 'yan sandan najeriya frank ya fitar ta ce gungun kan yi amfani da jagoransu bashir sule a matsayin direban motar bas wacce yakan tuka ya je da ita tasha kuma ya ɗebi fasinjoji rahotanni daga kaduna na cewa kimanin 'yan bindiga talatin da suka rasa rayukansu a wani rikici da ya barke tsakaninsu da mayakan kungiyar ansaro a yankin damari da ke karamar hukumar birnin gwari ta jihar majiyoyi da dama sun tabbatar wa jaridar daily trust da afkuwar lamarin inda suka ce bangarorin biyu sun yi dauki ba daɗi ne a makon jiya hakan da yana zuwa ne makonni uku da 'yan ta'addar suka suka jewa suka guje wa hare sojoji a zamfara tare da neman mafaka a ƙauyukan birnin gwari inda suka kafa tutar su 'yan ta'addan na ansaru da suka yi kaka gida a birnin gwari sun hana 'yan bindigar sace-sacen jama'a da kuma kaddamar da farmaki a kan garuruwa sai dai 'yan bindigar sun yi watsi da wannan gargadi lamarin da ya haddasa rikici a tsakanin ɓangarorin biyu kamar yadda rahotanni daga yankin suka tabbatar ƙungiyar likitoci masu bayar da agaji ta doctors without borders ko likitoci na gari na kowa ta yi allah wadai da kisan ɗaya daga cikin ma'aikatanta a jihar zamfara yan bindiga ne suka buɗe motar da ma'aikacin mai suna hassan muhammad ke ciki wuta a sa'ilin da yake dawa daga inda yake aiki a garin shinkahi a ranar asabar kafofin yada labarai na cikin gida sun ruwaito cewa akwai wasu ƙarin mutanen biyu da aka kashe a lokacin harin waɗanda suka hada da direban mota da kuma wani fasinja guda ƙungiyar ta ce ta kaɗi da mutuwar ma'aikacin mai shekaru 37 garin shinkafi na ɗaya daga cikin yankunan da ke yawaita fuskantar hare-haren 'yan bindiga to daga zamfara sai kuma kano inda majalisar dokokin kano ta umarci gwamnatin jihar da ta dakatar da gina shagunan kasuwanci a masallacin juma'a na fage kakakin majalisar hamisu ibrahim cidari shine ya bayar da wannan umarni a yayin zamanta na ranar talata yadda ya ce sun kafa kwamiti domin bincike domin gudanar da bincike akan shagunan da ake ginawa shugaban masu rinjaye a majalisar abdul madadi ya shaida wa manema labarai cewa sun ɗauki matakin na biyo bayan zargin da ake yi na yin almandahanar kuɗaɗe a cewar abdul madadi a matsayinmu na 'yan majalisa mun dakatar da gina ko kuma sayar da wani fili daga cikin farfajiyar masallacin juma'a na fage har sai mun kammala bincike dan majalisa mai wakiltar karamar hukumar bunkure abdul uba gurjiya ne zai jagoranci kwamitin na mutum takwas wanda ake sa ran zai gabatar da rahotonsa a cikin makonni biyu lamarin na faruwa ne kwana guda bayan da shek janibala bala rawi ya sauka daga kan mukaminsa a kwamitin masallacin na fage saboda zargin yin badakala da ke cikin aikin gina shagunan a baya-bayan nan gwamnatin kano a ƙarƙashin jagorancin abdullahi umar ganduje na gina sabbin shagunan kasuwanci a wurare daban-daban da ke tsakiyar birnin kano abin da ke jawo cece kuci a tsakanin jama'ar gari shugaban kamfanin facebook mark zuckerberg ya kare kamfanin nasa daga zarge-zargen cewa ya yi ko ya fi fifita bukatar samun riba akan kare masu amfani da shi tun da fari wata tsohuwar ma'aikaciyar kamfanin ce ta bayar da shaidar hakan ga kwamitin majalisar dattawan amurka a wani rubutu da ya yi a shafinsa mr zuckerberg ya ce hujjar cewa facebook da gangan ta tursasawa abubuwan ko da gangan ya tursasawa abubuwan da ke fusata mutane ba daidai ba ne wacce ta yi bankadar mai suna francis hugen ta ce shugabannin kamfanin sun san abubuwan da suka tanada na iya cutar da yara da raunana dimokuraɗiyya amma suka amince da su hukumar kula da yanayi ta duniya wmo ta yi gargaɗi akan matsalar karancin ruwan sha a duniya da ke da nasaba da sauyin yanayi kiyasin da hukumar ta yi ya nuna cewa nan da shekarar 2050 fiye da rabin al'ummar duniyar nan za su fuskanci matsalar rashin isasshen ruwan sha na akalla wata guda a shekara rahotanni sun bayyana cewa a shekarar 2018 mutane fiye da miliyan uku sun fuskanci matsalar rashin wadataccen ruwan sha na akalla wata guda a shekara a yanzu hukumar ta wmo ta yi hasashen cewa adadin zai karu zuwa biliyan biyar. ta kuma danganta matsalar akan munanan abubuwan da ke faruwa sakamakon fari da ambaliyar ruwa waɗanda ke janyo asarar rayuka tare da kassara al'ummomi hukuma ta kuma yi kira ga gwamnatoci da su haɗa manufofinsu akan sauyin yanayi da na ruwa wuri guda kuma su baiwa juna haɗin kai ta yadda za a samar da wadataccen ruwan sha. najeriya na sa ran za ta karbi allurar rigakafin cutar corona fiye da miliyan uku ta kamfanin pfizer nan da makonni biyu masu zuwa shugaban hukumar lafiya a matakin farko ta najeriya ne ya bayyana hakan a abuja a ranar talata a yayin da yake yi wa manema labarai jawabi game da kokarin najeriya na yaƙi da annobar ta corona kusan mutum miliyan biyar ne aka yi wa rigakafin corona a najeriya a karan farko abin da ya kai kusan kaso 4 cikin 100 na mutum miliyan 111 da aka shirya yiwa zuwa yanzu dai an yi wa mutum miliyan biyu cikakkiyar allurar a ranar litinin ne faransa ta baiwa kasan nan kyautar rigakafin samfurin astrazeneca guda 501 a nan kuma shirin namu zai ja birki alabashi bayan dawo mu daga takaitaccen hutu za ku ji mu da karin wasu labaran ku biyo mu sai dai kan sannan za ku ji cewa asusun ba da lamani na duniya imf ya ce za a ɗauki lokaci kafin tattalin arzikin ƙasashen duniya ya murmure daga koma bayan da annobar corona ta haddasa masa ku biyo mu a bangaren kasuwanci domin jin cikakken bayanin tuma da labar kanmu da dawowa kuna iya bibiyar mu adireshin mu na intanet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 da zarar kun sauke wannan manhaja sai ku dangwale ta da ɗan yatsa sa'annan ku shafi kanta nan take za ta buɗe muku wani jadawali daga nan kuma sai ku bi ƙa'idodin da aka zayyana domin aiko mana da saƙonni sai mun ji daga gare ku. yanzu kuma shirin namu zai dora da shugaban ƙasa muhammadu buhari ya shirya gabatar wa majalisar dokokin ƙasa nan da kasafin kuɗin shekarar 2022 a ranar alhamis mataimakin shugaban majalisar dattawa ove omo agege shine ya shaida hakan a talatan nan a zauren majalisar omo agege ya kuma buƙaci kwamitin harkokin kuɗi na majalisar da ya gaggauta aikin da yake yi akan tsare-tsaren kasafin da kuɗaɗe domin gabatar da rahotonsa a gaban majalisar zuwa ranar laraba asusun ba da lamani na duniya imf ya yi gargadin cewa za a samu jan kafa wajen haɓakar tattalin arziki a cikin wannan shekara a daidai lokacin da kasashen duniya ke fuskantar tsadar farashin kayayyakin masarufi da kuma tarin basussuka daga cikin abubuwan da imf in ya zayyana a matsayin musabbabin jinkirin farfadowar tattalin arziki da annobar corona virus ta gayyara har da ratar da ake gani a tsakanin kasashen duniya mawadata da matalauta da yake shugabar ta asusun na imf kristalina jojiba ta ce a halin yanzu suna da tsarin tattalin arzikin zai dan haɓaka a bana amma fa ƙasashe matalauta za su ɗauki shekaru masu tsawo kafin kammala murmurewa daga illar annobar corona a cewar ta ta ƙara da cewa matsalar tsadar farashin kayayyakin abinci da kuma rashin daidaiton samun rigakafin corona na ƙara ta'azzara. shugabar ta imf wacce ke gabatar da jawabi ta kafar intanet daga birnin washington dc ta ce har yanzu duniya ta gaza matsawa gaba tun bayan fama da annobar ta corona a mako mai zuwa ne imf zai fitar da sabbin hasashen haɓaka tattalin arziki hasashen da ake sa ran zai nuna cewa nan ba da jiba nan da baɗi ƙasashe mawadata za su maido da cikakken tagomashin da suke da shi kafin barkewar coronavirus. virus sabanin kasashe masu tasowa da za su ɗauki dogon lokaci kafin gyagijewa daga ƙetare kuma hukumomi a sudan ta kudu sun ce an kashe mutum 35 sakamakon rikicin kabilanci a ƙasar wasu mutanen 80 sun ji raunuka a faɗan tsakanin kabilan luwak jan da thik Lopahar a yankin warab babu tabbacin abin da ya haddasa rikicin na baya-bayan nan amma al'ummomi kan yi wa juna fashin shanu daga lokaci zuwa lokaci a shekarun baya-bayan nan rikicin kabilanci ya yi sanadiyar kashe dubban mutane a sudan ta kudu shugaba joe biden na amurka ya ce ya yi magana da takwaransa na china shi jinping game da taiwan a yayin da ake ci gaba da samun fargaba sakamakon shawagin jiragen saman sojin china kusa da tsibirin mr biden ya ce sun amince za su yi aiki da yarjejeniyar taiwan wata alama da ke nuna da cewa china ba za ta yi amfani da karfi wajen kwace taiwan din ba rahotanni na cewa duk wani rikici a mashigin na taiwan na iya haifar da yaƙi da amurka a yankin koma duniya baki daya a laraban nan ne ake sa ran mai baiwa shugaba biden shawara a kan harkokin tsaro jack sullivan zai tattauna da babban jami'in diplomasiyar kasar china yang shije a birnin geneva daga fagen wasanni kuma sir alex ferguson ya caccaki matakin kociyar manchester united ole gunnar solskjaer na rashin fara wasa da cristiano ronaldo a ƙarshen makon da ya gabata caccakar tasa ta fito fili ne a wata hira tsakaninsa da shahararren dan damben martial arts nan khabib nurmagomedov wanda aka nada a bidiyo kuma ta bayyana a dandalin sada zumunta a cikin minti na 57 ne aka sanya ronaldo a wasan da manchester ta fafata da everton a ranar asabar wanda aka tashi kunnen doki ci daya da daya ferguson wanda shine kociyan da ya fi samun nasarori a tarihin manchester united ya ce kamata ya yi kowane mai horaswa ya fara wasa da manyan 'yan wasansa yana mai cewa abin da ya faɗo masa a zuciya kenan a sa'ilin da ya fahimci cewa ba a fara wasan da ronaldo ba wannan tsokaci na ferguson zai ta'azzara matsin lamba a kan Solskjaer duba da cewa ana ganin tsohon kocin na manchester da kima a nan kuma dan wasan baya na germany da chelsea antonio rudiger mai shekaru 28 ya bayyana cewa baya barin baya barin cece kucen da ake yi na cewa yana son koma bayan munich ya dame shi a cewar jaridar mira ganin cewa kwantarajin rodiga za ta kare a kaka mai zuwa kociyar chelsea na son dan wasan ya sace sanya hannu a sabuwar kwantiragi inda a ɗaya bangaren su ma tottenham na son ɗaukarsa a kyauta a cewar jaridar express shugaban real madrid florentina perez na sa ran dan wasan gaban paris saint-germain da faransa kylian mbappe mai shekaru 22 zai koma club din a shekarar 2022 a cewar jaridar el debate in spanish florentina ya ce dan wasan sabiya mai shekaru 21 dosan vlahovic wanda ake alakanta da arsenal da tottenham bai karbo ta sabuwar kwantiragi ba da club din na syria a a cewar da jaridar evening standard har yanzu liverpool na son sayan dan wasan bayan torino brenner mai shekaru 24 haka kuma manchester united da manchester city su ma duk sun shiga ribabin dan wasan dan kasar brazil a cewar jaridar calcio mercato wanda kuma da hakan labaran suka kammala a madadin dukkanin wanda suka taimaka gurin kawo muku su ne abubakar salihu ke ce da ku wasu alaikum